sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare da fatan ne lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa a wannan shirin namu na daren yau Juma'a goma ga watan Maris ta shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa rashin rigakafin cutar kyanda yana neman yi wa lafiyar yara a gane barazana. Muna tafa da rahoton. Sannan za a ji cewa yayin da ake dakon zagayowar mako guda kafin a yi zaɓe a Najeriya. Gwamnatin jihar Oyo ta sayo rundunar 'yan sandan jihar kyautar motocin sintiri sama da saba'in domin gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Kazalika za a ci gaba da a ci gaba da kawo muku takaitattun tarihin jihohin Najeriya da kuma nasabar su da zaben 2023 mai zuwa. Yau muna jihar Kwara sai kuma shirin wasanni a takaice daga Kamaru. Amma fa duk wannan sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. jami'ai a ukraine sun ce an maido da hasken wutar lantarki a mafi akasarin kiev babban birnin kasar bayan ayyukan gaggawa da aka gudanar sanadiyar har-haren da rasha ta kai kan muhimman wurare a kasar dakarun kremlin sun yi barin wuta akan kan ukraine daga nesa wani abu da ake mai kallon dabarar salon yaƙi ne da rasha take amfani da shi wani lamari na faruwa ne bayan da aka kwashe watanni ana gubza fada a fagen daga tsakanin dakarun rashar da na ukraine To a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Juma'a ta ce akwai yiwuwar ɗan hutun da ake samu tsakanin jerin har-haren makamai masu linzami da Rasha take kaddamarwa a kan Ukraine a ranar Alhamis ya karu. Ma'aikatar ta ce Rasha na bukatar lokaci don ta tattara karin makamai masu linzami kafin ta kara kai wasu har-haren da za su iya yin tasiri akan ƙasar ta Ukraine. a ranar alhamis rasha ta kai hare-haren waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutum shida yayin da wasu ɗaruruwan dubban mutane suke zaune babu wutar lantarki shugaban china shi jinping ya yi nasarar samun wa'adi na uku a matsayin shugaban ƙasar ta sin wani abu da ba a taɓa gani ba a tarihin siyasar ƙasar a yau juma'a kusan ɗaukacin mambobin majalisar dokokin ƙasar dubu uku ne suka kaɗa wa shugaba shi ƙuri'ar amincewa ya ci gaba da shugabancin ƙasar wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya yadda aka yi ta bushe-bushe a zauren majalisar dokokin ƙasar ta china kenan bayan da shugaba shi ya yi nasarar samun wa'adi na uku a matsayin shugaban ƙasa sabon wa'adin shugaban zai fara aiki ne yayin da yake fuskantar kalubale daga wasu kasashen duniya ciki har da amurka kan takaddamar yankin taiwan da goyon bayan rasha da kuma batutuwan da suka shafi take haƙƙin bil'adama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc iran da saudiya sun amince su sake buɗe ofisoshin jakadancinsu bayan shekaru da dama da suka kwashe ba sa hudar diflomasiyya kasashen biyu sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa a yau juma'a dangane da wannan matsaya da suka cimma a wani zaman sulhu da china ta jagoranta kafofin yada labaran china ba su ba da rahoton wani yarjejeniya ba ko da yake kaiwa ga cimma wannan matsaya zai zama abin alfahari ga hukumomin beijing kafofin yada labaran iran sun wallafa wasu hotuna da ke nuni da yadda zaman sulhun ya wakana a china hukumomin saudiya ba su ce ofan ba a lokacin da kamfanin dalancin labarai na ap ya kokarin jin ta bakin su yan sanda a birnin hamburg na kasar jamus na ci gaba da kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya bude wuta a majami'ar Jehova witness a ranar alhamis wutar da dan bindigar ya bude ta yi sanadin mutuwar mutane da dama yayin da wasu kuma suka jikkata Ilva Johansson ita ce kwamishinar harkokin cikin gidan kungiyar tarayyar Turai. And I will also give a special mention to the Hamburg police who reacted with speed and incredible bravery. Ta ce na so na yi jinjina ta musamman ga 'yan sandan Hamburg waɗanda suka yi hanzarin daƙile harin ta hanyar nuna jarumtaka. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto 'yan sandan ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba. Amma kafofin yada labaran ƙasar ta Jamus sun ce akalla mutum bakwai sun mutu sannan takwas sun jikkata. sai dai 'yan sandan sun ce daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da ɗan bindigar wanda suka ce shi kaɗai kitsa wannan hari shugaban wato shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya kwatanta wannan hari a matsayin mummuna yayin da yake miƙa sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su wata ƙungiya mai nasaba da is da ke ikirarin jihadi ta kashe akalla mutum 36 a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a wani hari da ta kai a gabashin ƙasar a cewar jami'an tsaro wasu da suka tsira daga harin sun ce dakarun gamayya na adf ne suka kai hari kan fararen hula a ƙauyen da ake kira mukundi da ke arewacin lardin cave wanda ke da tazarar kilomita 25 daga lardin beni sun fara kai harin ne tun daga ranar laraba kamar yadda shaidu suka ce hukumomin lardin beni sun kai ziyara ƙauyen a ranar alhamis a daidai lokacin da ake jana'izar waɗanda suka mutum. Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Miliyoyin kananan yara ne ke fuskantar barazanar harbuwa da cutar kyanda wato measles sakamakon matsalar karancin rigakafin. da Wato da kasar Ghana ke fuskanta. da kungiyar likitocin kananan yara ta ghana pediatric society ta bukaci gwamnatin ƙasar ta ɗau matakin gaggawa wajen samar da rigakafin kafin matsalar ta'azzara daga kumasi ga rahoton wakilin muryar amurka hamza adams daga babban asibitin minshe da ke birnin kumasi a jihar ashanti mata masu shayarwa sun hau layi domin samar ma 'ya'yansu rigakafi na daga cikinsu aisha musa da ta nuna damuwarta sabida bata samu rigakafin ba bayan ta yi tattaki daga waje mai nisa zuwa asibitin na zo yin alluran 9 months amma na zo wai guda ne amma ba guda gudan shi dai maybe zuwa next month na zo za ne ko na allura saboda shi matsalan karancin rigakafin kananan yara ya yi sanadiyar barkewar cutar kenda wato measles a wasu jihohin kasar ciki har da Accra da jihar Ashanti da jihar Arewa mai nisa da dai sauransu abinda kungiyar likitocin kananan yara ta Ghana Pediatric Society ta bukaci da gwamnati ta ɗau matakin gaggawa wajen samar da rigakafin ko kuma matsalan ta yi kamari fiye da wadda aka gani a yanzu. Dr. Helda Boy, shugaban kungiyar likitocin ta ce. We've had mothers going from place to place trying to get the vaccines for Iyaye mata da jariransu da dama suna zuwa cibiyoyin karban rigakafi amma ba sa samu. A baya-bayan nan da muka fitar da rahotonmu sai adadin mutanen da suka kamu da cutar kenda wato measles a jihohin arewa su akalla tamanin ne amma tun lokacin da kasar ta tsunduma cikin wannan matsala na karancin rigakafin yara adadin masu cutar ya haura zuwa ɗari biyar. Wannan al'amari akwai damuwa sosai sabida an shafe shekaru masu yawan gaske gane bata fuskanci matsalar barkewar cutar measles ba sai wannan karo. Many, many years in this country, we have not been seeing it. So shi ko Dr. Alhassan Abdulmalik mai sharhi kan harkar kiwon lafiya a kasar ya ce ko shakka babu wannan matsala ta janyo cikas babba ta fannin kiwon lafiya a kasar. A yau ga daga Masi a wata hospital a wannan wuri wanda ake karanta da Minshiya su kuma suka samu case na ainihin measles a wannan wuri. Muka duba karancin wannan rigakafi ta kawo cikas mai girma a cikin wannan kasa. Sai dai yayin jawabinsa da manema labaru ministan lafiya kasar ghana dr kwaiko ajimamenu ya ce matsalan karancin rigakafin cutar measles mai addaban kananan yara ya samo asali ne tun lokacin da cutar covid-19 ta zamo annoba amma ko gwamnati na nata iya bakin kokari domin samar da rigakafin nan zuwa wasu makonni we have made all necessary efforts to ensure that despite these challenges we secure adequate stocks within the next few weeks. Sai dai ba rigakafin cutar measles kaɗai ne kasar ke fama da karancin ta ba har da na cutar shan inna wato polio da hepatitis B wato cutar hanta Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. An gaida Hamza Adams. yanzu daga kasar ghana bari mu garzaya najeriya inda gwamnatin jihar oyo da ke kudu maso yammacin kasar ta yi wa rundunar 'yan sandan jihar kyautar motoci na sintiri da nufin inganta sintiri kafin zaben gwamnoni wanda ake dakon zagayowar mako guda a gudanar da shi wakilin muryar amurka hassan tambuwal yana dauke da karin bayani Gwamnatin jihar Oyo ta saya wa jami'an tsaron 'yan sanda motocin sintiri sama da saba'in don samar da tsaro kafin zaɓe, lokacin zaɓe da bayan zaɓe a faɗin jihar ta Oyo. To ko me mazauna jihar Oyo za su ce a game da wannan mataki da gwamnatin jihar Oyo ta ɗauka na samar da motocin sintiri ga 'yan sanda ga wasu mazauna jihar Oyo. Sunana Manu ga ɗan PDP mazauni Ibadan. Gaskiya wannan mataki da gwamnatin Oyo ta ɗauka mu mun goyo baya ne mun ji daɗi mun yi murna domin tsaro shi na ummul aba'isan tabbatar da kasuwanci a yi kasuwanci mai inganci kuma mutane su samu ci gaba don haka muna goyon bayan wannan dubu bisa ga dubu kuma mun ji daɗi kuma wannan gwamna Allah ya kara mai albarka. Kana ganin wannan mataki na gwamnatin jihar Oyo na samar da motocin tsaro ko motocin sintiri ga 'yan sanda zai kawo zaman lahiya a jihar Oyo? Kwarai da gaske zai kawo zaman lahiya zai kawo ci gaba zai kawo ci gaban kasuwanci mu Hausawa mazauna nan jihar Oyo za mu samu kwancin hankali hankalin mu zai kwanta domin in muna ganin gittawa 'yan sanda komi sai mu yi shi cikin walwala a naka gani a daidai wannan lokaci ne ya kamata gwamnati ta samarwa yan sanda ko jami'an tsaro motoci domin sintiri eh, ga lokaci ya hi dacewa bisa ga kowane lokaci domin yanzu ana sha'anin siyasa sunana abdullahi dan yarbawa inda ma ke dai gaskiya yana da kyau da ya taimake su dan sanda kasa lokacin da mutane mu suna ce wai ya goyi bayan amatekun bai goyi bayan dan sanda ba ya ce su saurara shi ma sai yi na dan sanda ne ya kawo na su kuma su kuma mun ji daɗi don security ya yi kyau wani amfani ne jama'ar jihar Oyo za su samu ga waɗannan motoci da gwamna ya ba 'yan sanda. Amfani da yawa sa samu saboda 'yan iska 'yan iska na za su ragu irin ta yadda na za su ragu dan da ba su da motoci shine aka ce aikin da sanda bai kai ba yanzu da suka samu motocin nan yanzu inda suka kira su za su yi aje da wuri su je su tare da abin da yake faruwa su sasanta da shi. Farfesa Bello Bada na jami'ar Sokoto masani ne a Najeriya ya yi fashin baki a game da wannan mataki na gwamnan jihar Oyo. Wata Mallam Hassan abubuwan da ke da ban tsoro a wannan ƙasa shine kowa ya san 'yan sanda suna ƙarƙashin gwamnatin tarayya amma kuma ya zama wani wuri da gwamnoni ke laɓewa suna mummunan sata ta kuɗi da sunan wai su ma suna taimaka ma jami'an tsaro na gwamnatin tarayya sannan can kuma sama ma'aikatan nan jami'an tsaro suke su kuma ka rasa sanin kaga an kai da kuɗi dukiyar mutanen jiha da ya kamata a yi musu aikin ci gaba wanda zai kawo zama lahiya watan shine a inganta tattalin arziki da ilimi muni da lafiya to mm. su ne aka laɓewa sannan kuma a ce ba a tashi ba sai yanzu lokacin zaɓe saboda da yawa daga cikin gwamnoni yanzu cikinsu ya ɗori ruwa sun fahimci cewa talakawa gwamna na iya taka zaɓe shi faɗi don ga gwamnoni da yawa sun taka zaɓen dan majalisa da tije sun faɗi wannan ai wani wata dabara ce watan ba cinya ba kafa baya ta ba da rashawa ga jami'an tsaro domin an ta wajen zaɓe su kuma su tausaya mishi. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Najeriya. To an gaishe ka Hassan Tambuwal. Masu raro kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan waƙar. cin ya zama mai tsafta. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraronmu mu a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu na VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samu mu kuma a ta yanar gizo a adireshin mu voahausa.com ko kuma shafin mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram. To kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin a ci gaba da kawo muku takaitattun tarihin jihohin Najeriya da kuma nasabar su da zaben 2023 yau muna jihar Kwara. Talaka kabar kuka kuri'ar ka rike makamanka ita za ta cece ka. Jihar Kwara jiha ce da ke yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya wacce aka kafa ta a ranar 27 ga watan Mayu na shekarar 1967 a lokacin gwamnatin mulkin soja karkashin janar Yakubu Gawan lokacin da ya raba gundumomi hudu da suka hada tarayyar Najeriya zuwa jihohi goma sha biyu. A lokacin da aka kikiro da jihar ta kunshi tsoffin lardunan Ilorin da Kappa kuma da farko an sanya mata suna jihar Yamma ta tsakiya amma daga baya ta koma kwara sunan gargajiya da ake kiran yankin kogin neja kenan a jihohi 36 da ke najeriya jihar kwara ita ce ta tara a wajen yawan fadin fili da ya kai kimanin kilomita murabba'i 36,825 kuma a lissafin kidayen yawan jama'a da aka gudanar a shekarar 2006 a najeriya jihar na da yawan jama'a kimanin miliyan biyu da dugo talatin da bakwai kazalika kananan hukumomi goma sha shida ne suka hada jihar inda ilorin ke zama babban birnin wacce ke da mafi yawan al'umma sai kuma karamar hukumar ofa da ke biye mata wajen yawan al'umma noma ita ce tushen tattalin arzikin jihar wacce ta yi fice wajen noma auduga koko kofi goro kwakwan manja dabino da dai sauransu jihar kwara na da albarkatun ma'adanan ƙasa masu yawa kamar su tourmaline tantalite da ma'adanai masu yawa a yankin arewa Tun kafo jihar har zuwa yanzu an samu shugabanni goma sha tara daga mulkin soji da na farar hula A shekarar 1999 da Najeriya ta dawo mulkin demokradiyya, Muhammad Lawan ya zama gwamna na farko a jihar ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ANPP bayan shekaru hudu Bukola Saraki daga jam'iyyar PDP ya amshi ragamar mulki wanda ya kwashe shekaru takwas akan kujera. Sannan Abdul Fattah Ahmed ya ɗare mulki a shekarar 2011 shi ma daga jam'iyyar PDP duk da cewa kafin ya kammala mulki ya sauya sheka zuwa APC kafin daga bisani ya dawo PDP. PDP. A shekarar 2019 ne jam'iyyar APC ta karɓe mulki inda Abdulrahman Abdulrazak shine gwamnan jihar tun zaben shekarar ta 2019 har izuwa yau wanda yake neman wa'adin mulki karo na biyu. Iyalan Olusola Saraki su ne ake ganin sun fi ƙarfi kan harkokin siyasar jihar baya ga kasancewar ɗan gidan Bukola Saraki ya yi gwamnan jihar kuma ya yi sanata wanda ya taɓa zama shugaban majalisar dattawa. Haka zalika ƙanwarsa wato Beni Sola Isa Saraki na cikin ministoci biyu masu wakiltar jihar tun shekarar 2019. To a yayin da zaben shekarar 2023 ke gabatowa, ko me 'yan wannan jiha ke gani game da siyasar jihar? Sunana Abdullahi Abdulmajid da nake rike da mukanin Group Managing Director na kamfanin da take gudanar da harkokin kasuwanci na jihar Kwara ba tare da wani dogon bayani ba. Ko wadda ma ba dan Kwara ba ne yana sane da cewa kafin shekara 2019 muna siyasan bauta ne a lokacin mutanen kwara suna karkashin wasu mutane ne wadda yake san rike ja'an kamar dukiyoyinsu mutanen kwara ba su ji daɗin rayuwa ba sunana salihu mustapha kwara ita ma kamar sauran jihohin ne ana neman tsoro ko ina yanzu kowa yanzu yana la'akari da a samun security sosai mu a kwara muna bukatan a samu kasuwanci. Kasancewar kowace jiha na da irin nata matsalolin ko dai a siyasance ko kuma wajen zamantakewa ko a ina mafita kan matsalolin jihar ta kwara waɗanda ake ganin za a iya samun canji bayan zaben shekarar 2023? Sunana Comrade Salihu ɗan tata Mahmud mai magana da yawun kungiyar tabbatar da zamantakar lahiya da kuma tsaro a arewacin Najeriya. A na farko ma tukunan rashin kyan hanya ya ma za su je su assessing inda an kasa establish polling unit duk da cewa za a amfani da bifa ne na biyu kuma a wannan lokacin akwai 'yan bindiga daɗi waɗanda suna dadudukan da ake renon nama to sai an zo an wayar da kawuna an kuma kara mana jami'an tsaro kuma muna fama da matsalan adawa a inda abin da ya kamata a ce a yi siyasa ba da gaba ba a yanzu dai a zaben shekarar dubu 2023 da ya rage sauran 'yan makonni 'yan takarar neman kujerar gwamnan jihar goma sha hudu ne suka fito ciki har da gwamnan jihar da a yanzu yake neman zarcewa a wa'adin mulkinsa na biyu kowace jam'iyya ce za ta samu nasara a wannan zaɓe mai zuwa a jihar lokaci ne kaɗai zai bayyana shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face a kan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya. Madalla yanzu kuma sai shirin. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafan ƙasar jamhuriyar kamaru samuel eto yanzu dai yana ci gaba da yin waɗansu ma ga waɗansu ɓangarori na masu sana'an taka leda a ƙasar ta kamaru baki ɗaya har yanzu haka yake neman ƙara musu albashi da ma yanda ya yi ƙoƙari na gani ya inganta ɓangaren kwallon kafa na mata wanda yanzu haka su ma albashinsu ya yi waɓi amma waɗansu suna ganin cewar yin hakan ba dai daidai ba ne sai dai misalin kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru ko mai biyan harkokin kwallon kafa na duniya alhaji ayubu inuwa ya mana karin haske kan yadda shi shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru din samuel eton ya yi ya ce hakan abu ne mai inganci kuma zai ba wa 'yan wasan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru wata dama ta musamman domin cimma burinsu na ganin cewa sun kai nasara a duk irin wasan da suke bukata ga a da muka yi da Alhaji Ayubu Inuwan. Na ji ka. game da al'amarin da President Fekafut Sieto yake tafiyarwa da yawa na gani cewa zai kasa kuma da yawa na faɗa cewa ai kudin 'yan wasa na il-1 ya rage malawal ba haka ba ne faɗan mutane anguwa ne faɗan kuma mutane rezo ne bari ka ji abin da muka tattauna na farko kudin 'yan wasa na elite one da ake kira premier division su kamar da ya faɗa jaka 200 ne haka ne ba rage komai ba na maza elite two jaka 75 ne kamar da ya faɗa bai rage komai ba super league din matan da ake kira super league guinness guinness super league championnat din mata da jaka ɗari ne za a ba su to yanzu fekafun na ba su jaka hamsin guinness sponsors na ba su jaka hamsin shine yanzu 2 da su ake ba su jaka saba'in da biyar suka ce a ya za ba mata jaka ɗari su a ba su jaka hamsin da biyar firizidoji suka tashi prezidodin electu suka tashi suka je suka ga president ito suka yi masa wannan magana cewa ya ci da su za a ba wa jaka ɗari a ba mata jaka saba'in da biyar aka tattauna aka tattauna to shine yanzu federation da su eto eh, suka duba suka gani cewa su federation na ba wa mata su peli ga jinet jaka hamsin kuma jinet na ba su jaka hamsin shine yanzu suka ce to yanzu federation za su cire jaka hamsin na mata za su bar jaka hamsin da jines yake ba su yanzu championat din mata jines za su dauka suna ba su jaka hamsin amma na maza a jaka ɗari biyu nan yana nan ba taɓa ba na elitu jaka saba'in da biyar yana nan ba taɓa ba kaji ainihin maganan da yake shigewa yanzu afirka fuk kenan babu wani matsala ba komai gyara aka kawo kaji dalilin duk wanda kake ji a rezo sosai suke faɗa ba su shiga kungiya 'yan kwallon bol ba ai akwai taro su zo su zuwa taro suna ji ba haka ba ne guinness ne take sponsorizan din championat din mata ana kiransa super super league engineers su suke ba wa mata kowane wata jaka hamsin federation kuma su cika musu jaka hamsin ya kama ɗari to yanzu elite sun ga cewa ya su za su ɗauki jaka saba'in da biyar mata su ɗauki jaka ɗari shine suka kai kuka sai to ce to yanzu abin da za guinness ta dosa ba wa mata jaka hamsin su federation za su ci da jaka hamsin kaji abin da yake gudanawa malam awal Wadannan abubuwan da shi shugaban hukumar kwallon kafar na kasar kamaru ya yi na yin kwaskwari ma ba a taba sa ba a kasar jamhuriyar kamaru kasancewar ba a samu daman wanda zai yi irin waɗannan ayyuka ba ko kuma mai sana'ar mola muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru an gaishe ka Muhammad Awal yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice. To Aisha wata kungiya mai nasaba da IS da ke ikirarin jihadi ta kashe akalla mutum 36 a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a wani hari da ta kai a gabashin kasar a cewar jami'an tsaro. Wasu da suka tsira daga harin sun ce dakarun gamayya na ADF ne suka kai hari kan fararen hula. a ƙauyen da ake kira mukundi da ke arewacin lardin kivu wanda ke da tazarar kilomita 25 daga lardin beni sun fara kai harin ne tun daga ranar laraba kamar yadda shaidu suka ce jami'ai a ukraine sun ce an maido da hasken wutar lantarki a mafi akasarin kiev babban birnin kasar bayan ayyukan gaggawa da aka yi sanadiyar hararen da rasha ta kai kan muhimman wurare a kasar dakarun kremlin sun yi barin wuta a kan ukraine daga nesa wani abu da ake mai kallon dabarar salon yaƙi ne da rasha take amfani da shi wani lamari na faruwa ne bayan da aka gwabza wato da aka kwashe watanni ana gwabza fada a fagen daga tsakanin dakarun rashar da na ukraine to a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron birtaniya a yau juma'a ta ce akwai yiwuwar dan hutun da ake samu tsakanin jerin hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kaddamar akan ukraine a ranar alhamis ya karu ma'aikatar ta ce rashin na buƙatar lokaci don ta tattara ƙarin makamai masu linzami kafin ta ƙara kai wasu hare-haren da za su iya yin tasiri akan ƙasar ta ukraine a ranar alhamis rasha ta kai hare-haren waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutum shida yayin da wasu ɗaruruwan dubban mutane suke zaune babu wutar lantarki shugaban china shi jinping ya yi nasarar samun wa'adi na uku a matsayin shugaban ƙasar ta sin wani abu da ba taɓa gani ba a tarihin siyasar ƙasar a yau juma'a kusan daukacin mambobin majalisar dokokin kasar dubu uku ne suka kada wa shugaba shi kuri'ar amincewa ya ci gaba da shugabancin kasar wacce ita ce ta biyu a karfin tattalin arziki a duniya sabon wa'adin shugaban zai fara aiki ne yayin da yake fuskantar kalubale daga wasu kasashen duniya ciki har da amurka kan takaddamar yankin taiwan da goyon bayan rasha da kuma batutuwan da suka shafi take hakkin bil'adama ta masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yau sai a kasance da mu gobe da safe idan allah ya kai mu domin a saurari wani sabon shirin za kuma iya wato za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ne gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci bob bass ne aisha mu'azu nake mana fatar kwana lafiya.